shugaban najeriya muhammadu buhari ya ƙara nanata alwashin gwamnatinsa na cewar tana ɗaukar duk matakan da ya kamata da na sulhu da na ƙarfin bindiga domin tabbatar da cewa an sako 'yan mata na jibok da duk waɗansu 'yan najeriya da ke hannun 'yan ƙungiyar boko haram waɗanda ya ce gwamnatinsa ta yi nasarar karya lagonsu kuma ta hana su mamaye kowane ɓangare na najeriya a daidai lokacin da ake cika shekara uku tun bayan da aka sace 'yan matan na tibok shugaba muhammadu buhari dai ya yi wani bayani rubutacce ga 'yan najeriya wanda yake cewar gwamnati tana nan tana bin sawu da kuma ɗaukar matakan da ya kamata domin a samu nasarar alƙawuran da aka yi a lokacin da gwamnatin sa ta hau mulki. Malam Garba Shehu kakaki ne a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya kuma min karin haske dangane da abubuwan da bayanin da shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa 'yan Najeriya dangane da 'yan matan Chibok da kuma ayyukan ta'addancin da kungiyar Boko Haram take yi a arewa maso gabacin Najeriya da irin kuma nasarorin da Najeriya ta samu a wurin yaƙi da su. Da cikin jawabin da yake yana nuna cewa an samu ci gaba wannan yaƙi da ta'addanci da ake kasancewa kusan kashi ɗari bisa ɗari na duk yankunan da suke ƙarƙashin boko haram an kakkaɓe su sharar fage ake yi kamar yadda sojoji suka ce banda wannan akwai ƙasashe da suke taimakawa wajen wato samun a tattauna tsakanin wasu da suke wakiltar gwamnati da kuma su wa'annan yan kungiyoyi da suke rike da wa'annan yan mata ba ma su ba har wasu yan Najeriya da su ma aka kwace su ana rike da su ba tare da asar su ba shugaban Muhammadu Buhari ya yi fata ya kuma sare cewa za a samu wani gagarumin ci gaba a ƙara samun sako da yawa daga cikin wa'annan da aka zirrike kafin ma wannan rana ta zo abin bai yiwu ba amma fatan mu shine in aka yi haƙuri tun da irin wannan tattaunawa ko a ina a duniya ba mu a najeriya ba tana da sarƙaƙiya tana da wahala tana da tauri sai an yi haƙuri kuma muna fata cewa ba wani lokaci ne so nan gaba za a samu ci gaba ƙoƙarin da ake yi mata hanyar soja ne a kwato su mata hanyar tattaunawa ne a karɓo su akwai wani yunkuri da shi shugaba buhari ya ƙara jadawa cewa wahaloli na rayuwa na wannan bangaren abu ne na damuwa daga gwamnati bayan da satar 'yan matan nan akwai kunci na rayuwa na wannan al'umma da irin haɗin kai da ake samu daga makwabtan ƙasashe da ƙungiyoyin daban-daban akan wannan kana ganin waɗannan jawabai sun isa ko ko akwai wani abu da gwamnatin ita ke yi domin ƙara ba da tallafi ga al'ummar arewa maso gabacin najeriya da wannan kunci har yanzu bai rabu da su ba baki daya to a duk wanda yake bin irin kalaman da shugaban muhammadu buhari yake yi akan wannan yanki shi abin da ma ake zaton ba zai yi ba shi yana ganin ko zai yi magana ce ta yin kansa tafkin cadi da yake bushewa yau ya zama na duk yawan ruwan da yake wurin ya ke kashe ya rage da fi kashi goma bisa ɗari na abin da aka sani a daba wannan abu ya shafi sana'a kamun kifi da ake yi a wannan wuri noma na rani da damuna ga nan dai sana'o'i iri daban-daban shi ya jawo babu shi ya kawo talauci cikin waɗannan yankuna yau kullum da duk aka ce babu sana'a babu abun yi babu abun aljihu to dole fi fitina ta taso saboda haka shi ai hangensa da burinsa shine a sake gina wannan yanki ba wai ta doka da oda ba ma a sake gina tattalin arziki na wannan yanki wanda kuma ana sa rai kogi ake so a karkato da shi tun daga central africa kuɗi wanda kuɗi ya kai wajen dala biliyan goma sha biyar da ake nema yanzu a kasuwar duniya a karkato da kogi ringa ɗura ruwa a cikin cadi maimakon ya ringa zubarwa a teku idan ruwa ya dawo cadi muna ganin cewa noma zai dawo su kamun kifi zai dawo sana'a za ta dawo arziki zai dawo fituna za ta kauce daga wannan Malam Garba Shehu kenan babban jami'in hudda da jama'a a ofishin shugaban ƙasar Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. a lokacin da shugaba muhammadu buhari ya fitar da rubutaccen bayani ga 'yan najeriya dangane da halin da ake ciki shekara uku bayan da 'yan kungiyar boko haram suka sace 'yan matanan na makarantar chibok a arewa maso gabacin najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya